daidai da sha biyu ga watan julai shekara ta dubu biyu da goma a ci gaba da karatunmu na littafin al'irshadu ila sahihil itikad warraddu ala ahli shirki wal ilhad na fadilati sheikh a doktor salih bin fauzan bin abdullahi fauzan allah madaukin sarki ya mai sakayya da alkhairi idan ba manta ba a wancan karatu da ya gabata mun shiga sabon babi na karatu da ke ɗauke da taken arraddu alal munharifina an manhajis Sala. mai da martani dangane da mutanen da suka kauce suka bauɗe suka shagiɗe suka falli dawa daga cikin karkatattun da suka kauce ma manhajin salafun salih fi asma'illahi wa sifatihi dangane da sunaye da siffofi na Allah madaukin sarki mala ya ce minal mushabbihati wal mu'attila daga mushabbiha da kuma al mu'attila in ba manta ba mun yi bayanin suwa ne ne mushabbiha a takaice dai su ne batattun da ke siffanta Allah maɗaukin sarki da siffan halittun shi a inda in ba manta ba a wancan karatu da ya gabata mun gabato da wannan littafi mai suna fatwal hamawiyyatul kubra na shekul islam ahmad bin taimiya allah maɗaukin sarki ya jikan shi tare da ta hakiki na Profesa Muhammad Abdulmuhsin Atwajiri Allah madaukin sarki ya saka mashi da alkhairi a inda malamin ya zo mana da misalin wasu daga cikin batattu wanda waɗannan batattu suke kamanta Allah madaukin sarki da siffan ɗan adam kamar yadda malamin ya kawo mana wani daga kuma kusan shi aka fara jin irin waɗannan bidoyi a bakin shi mai suna hisham bin al-hakam wannan ɗan shi'a ne kuma yana bin shi'a ne hishamiya wanda ita kanta wannan shi'a hishamiya za ku ji sun ɗauko asalin wannan ɓata su ce daga shi'a saba'iya mabiya abdullahi ɗan saba al-yahudi wanda su ne waɗanda suka fara kamanta ɗan adam da siffofin allantaka a inda a wancan lokaci waɗanda suka ɗauka suka raɗa ma sunan allan to bai masu ba sai da maganinsu kamar yadda na so mu bi ɗaya bayan ɗaya makaranta ku ji gashi a cikin fatihul bari na ibnu hajirin a jiz'i na sha tara shafi na ɗari uku da saba'in da tara ibn hajarin ya ce wa inda tabarani fil ausat ya zo a cikin al-mu'jam tabarani al-ausat min tariqi suwaid bin ghafla daga wani mutum mai suna suwaid dan ghafla yace anna aliyan balagahu anna qauman irtaddu anil islam labari ya zo ma na ali ibn abi talib a lokacin shine halifa cewa ga wasu mutane nan sun yarda sun bar addinin musulunci fa ba'atha ilaihim fa at'amahum sai sayyidina ali ibn abi talib sai ya aika musu da dan sakon abinci da yan kyaututtuka ya ciyar da su ya kyautata masu saboda ya jawo hankalinsu zuwa ga musulunci tunanin shi waɗannan suna daga cikin almu'allafatu qulubuhum waɗanda ake tattashi ake lallashin zukatansu kan musulunci to sai ya aika masu da kyauta da 'yan alhairai tunanin shi wannan zai karkato da zukatansu zuwa ga addini bayan da wannan kyauta ya kai zuwa gare su ne ثم دعاهم إلى Islam, sai sayyidina ali ya miƙe ya wa'azi ya nasihantar da su ya tunasar da su ya kira su zuwa ga addinin musulunci fa'abau sai suka hau kujerar naƙi suka ƙi su musulunta fahafara hafiratan sai sayyidina ali ibn abi talibin aka ce sai ya haƙa wani wawa keken rami thumma atabihim sannan ya zo da su fadaraba a anaqahum sai sa takobi di ya sare kawunansu waramahum fiha ya jefa gawawakinsu a cikin wannan rami thumma alqa alaihimul hadab sannan sai ya jefa kirare fa aharaqahum sai kona gawawakinsu to ku rike wannan ruwayan da kyau za ku zo ku ji hukunci dangane da sanadinta mala ya ce daga nan sai ali ibn abi talibin sai ya ce sadaqallahu wa rasuluhu hakika Allah da manzon shi sun yi gaskiya mala ya ce waza ama abu muzaffar al isradi fi al-milal wan nihal al'imam abu muzaffar ya riya cewa a cikin littafin almilal wal nihal annan ladina a haraƙahun aliyya ƙwa'ifatan minan rawafi ya ce lalle waɗannan da sayidina ali ibn abi talibin ya ƙona su to ba waɗannan ba mun gano wannan da kyau ku ku ji abin da ya ce annan ladina a haraƙahun aliyyun waɗanda sayyidina ali ya ƙona su fa'ifatun minar rawafi wasu mutane ne daga cikin 'yan shi'a idda'au fihi ilahiyya wanda sun yi da'awan cewa ali ibn abi talibin Allah ne ya ce wahum as sune mabiya shi'a sab'iyya wa kana kabiruhum abdullahi ibn saba mai gidansu kwata-kwata shine abdullahi ɗan saba to duk wata shi'a da ka sani a yau shin muhammadiyya ce shin shamiyya ce shin bakariya ce shin shedaniya ce shin kowace irin ma shi'a ce mai saukin da mai zafin gullata da tsaka-tsakiyarsu to daga wannan shi'a saba'iyya ne suka resanto domin wannan abdullahi ɗan saba Shi ne wanda ya kyankyashi kon wannan bala'in ina fatan mun gano wannan da kyau shi kuma al-yahudi wani ba yahudi ne summa azhar al-islam shi abdullahi ɗan saba ba yahudi ne kafiri ne sai zo ya bayyana a bayyana cewa ya musulunta wabtada a hazihil maqala daga bakin shi ne aka fara jin wannan magana dama yahudawa suna da aƙidan allatar da mutum domin sun allatar da uzairu ko fahimci wannan da kyau ko duk wanda ya burge su a cikinsu kawai sai ce Allah ne kamar yadda kiristoci da suka bata sai suka kwaikwayo daga yahudu da halittar annabi isa ɗan maryam ya birge su sai suka ce allah ne suka ce ɗan allah ina fatan mun gane wannan da kyau to wannan abdullahi ɗan saba al-yahudi da ya shigo cikin shi'a ya shigo cikin tafiyar ali sai ya ce allah ne shi ali ya wartake shi yana neman ya kama shi ya yanka shi su ya gudu mala ya ce wa haza yumkin an ya kona asluhu mala ya ce wannan lalle zai yiwu ya zama asalin wannan zance wai rawainahu fil juz shine abin da muka ruwaito a juz'i na uku min hadisi abi tahir al-munakhis a hadisin abu tahir al-mulakhis min tariki abdullahi bin sharikin al'amari ta hanyar ruwayan abdullahi ɗan sharik al'amiri an abihe kala ya samo daga mahaifin shi ya ce Ƙilale aliyin an zo an ce masayid na alibun abi ƙwalibin ne inna hula ƙauman alababin masjid ai ga wasu mutane tsaye-tsaye a ƙofan masallaci yadda una annaka rabbahu suna zariya cewa wai kai ne ubangijinsu kai ne allansu kai ne abin bautansu fada aho ali ibn abi talib ya kira su faqala yace da su wailakum ko dai kotar da ku mata ƙonona me aka ce man kuna faɗi a kaina qalu suka ce anta rabbuna wa khaliquna kai ne ubangijinmu kai ne mahalicinmu wa raziquna kuma kai ne mai azurta mu bayani dalla dalla ke mun gano wannan da kyau ko zance daga bakin mai shigo faqala sai ali ya ce wailakum kai amma dai ko kai can ku inna ma ana abdun mislukum ni ba ni irin akulu ta'am ina cin abinci kama ta akulu kama yadda kuma kuke ci wa ashrabu kama tashrabun ina shan abin sha kaman yadda kuke sha in ata'atu asabani in sha'a ni mutum ne irin da in nema Allah madaukin sarki da'a na bi shi kaman yanda yake so to zai bani lada in ya so zai man sakamako in ya so wa in asaituhu in ko na saba ma Allah khashitu an yu'azzibani yace ina tsoron kar ya azabtar da ni fattaqullaha warji ali yace bayan Allah ku ji tsoron Allah ku bar wannan muguwar makala ku komo zuwa ga addininku abau anan sai suka ki falamma kana lagadi yayin da garin Allah ya waye gadau alaihi suka ƙare sammako suka taho faja a ƙambar sai almajirin shi ƙambar ya zo faƙala sai ce kad wallahi raja'u ya ce yalla mai sunan sun dawo ya ƙolo na zalikal kala suna faɗin maganar nan na jiya kai ne ubangijinsu kai ne mahalicinsu kai ne mai azarta su suna nan ba su bar maganarsu ba a kanta suke har yanzu faƙala sai na ali ya ce a da shigo da su faƙalu kazalika da aka shigo da su har ila yau suka ci gaba da maimaita maganar nan da aka ji su suna faɗi a jiya falamma kana salis yayin da yini na uku ya zo kaga yau an ji an masu wa'azi an masu nasiha an kyautata masu sun ƙi shagargari ma haka kwanaki na biyu kenan kwanaki na uku da ya zo aka yi masu wa'azi ƙala sai na ali ya ce in kultun zalika wallahi in kuka ci gaba da faɗin wannan ba ku tuba ba kuka doke akan haka la'aqtulannakum bi akhbati qatla yace wallahi shi na kashe ku da kisan da ta daran mu kowane kisa muni zan ɗanɗana muku azaba da har sai kun muji cikin ƙasƙanci fa'abau illa zalika suka ƙi su bar abin da suke a kai na ɓanna suka ƙi su tuba kenan sun zaɓi kisan da ya nufin zai masu faƙala ya ƙambar sai sayyidina ali ya ce ya kai ƙambar i'tini bi fa'alatin ma'ahum marbiruhum فجز لهم أخدودا بين المسجد والقصر yace lalle a ji a nemo ma'aikata a zo a haka katar rami da su diga da su komi a zo da kayan aiki tsakanin masallaci da fada a yi rami mai zurfin gaske wa qala yace ihfiru fa abidu fil ardi ku haka kuma ku zurfafa shi ya tafi can ƙasa wa a bil khatabi da aka ƙare gina wannan rami sai aka taho da kirare fa farahahu bin nari fil ukhdud aka kunna ba wannan itace wuta a wannan rami wa qala sai ce inni tarihukum fiha aw tarji'u ko dai ku tuba ku komo ma musulunci ko kuma duk sai na kikkifa ku cikin wannan wutan fa'abau an yarji'u nan suka ƙi su komo ma su na gaskiya fattarafa bihin fiha sayyidina na ali ya ta tattun kuɗa su a cikin wutan hatta ihtaraqu ƙala har zuwa lokacin da suka ƙara babbakewa gaba ɗaya sai ce inni idza ra'an munakkaran aqattu nari wa da'awtu qambara yace wallahi da naga al'amari mummuna abin kyama ai sai na kunna wuta ta na kira kambar muka ci gaba da jefa su a wani ruwaya sayyidina ali yace falamma ra'aytul amra amra munakkaran a jatunari wa da'awtu kambara. yayin da naga ga al'amari ya munana ai kawai sai na kunna wutata na kira almajiri na kambar muka ci gaba da tuttun kuɗa to daga nan ne suka ɗauko wancan siffan da muka karanta muku a wancan karatun da ya gabata a inda suke kamanta Allah maɗaukin sarki da cewa sam ga ma irin ɗane shi ga tsawon shi har dutsen nan na abu kubaisin ya ma fi Allah girma ina fatan mun gane wannan da kyau a tunaninsu Allah siffa ne irin na ɗan adam har magaye sun fitar da cewa Ali ibn Abi Talib Allah ne ina fatan mun gane wannan da kyau ka samu wannan littafin Fatwal Hamawiyyatul Kubra da kuma Fathul Bari da kuma Al-Milal wan Nihal da kuma littafin At-Tafsir fi Din da kuma littafin Sharh Tahawiyya zaka samu gamsassun bayanai a ciki to in ba ku manta ba a cikin bayanan da Malam yake mara ya kawo bayani da cewa hatta ba su kaɗai 'yan shi'a ke da wancan aƙida na siffanta ubangiji da siffa irin na ɗan adam ba an sami wasu daga cikin gullat wasu daga cikin ɓatattun sufaye su ma suna da irin wannan siffa na siffanta allah maɗaukin sarki da ɗan adam ina fatan mun gane wannan da kyau in ba ku manta ba a wancan karatu da ya gabata kaɗai ishara muka yi muka ce a duba littafi kaza za a ji abin da su kan sufayen nan suke faɗi jama'a ga fatawar barin nan ba ko mun gane wannan da kyau ku a karanta shi akwai almilal wanne anan. akwai sharhu tsahawiyya anan akwai alfatwal amawiyatul kubra a nan ina fatan mun gano wannan da kyau to jama'a ga littafin da muku bayani a makon da ya gabata ne ishara shine ad-durratul kharida sharhul yaqutatul farida wannan wani littafi ne na waƙe ne wanda bai wuce shafi 20 ko 40 ko 50 ba amma kalli yadda aka yi mai sharhi mujallabi biyu sun tuma sun tuma jilli hudu abin da ke cikin nan sai abin da ka karanta na kafirci kawo kuma wai wannan ana karanta shi da sunan addini ne kuma waɗannan masu waɗannan maganganu a yau su ne aka ɗauka malamai su ake girmamawa su ake ɗaukansa to bari ka ji maganar da suke faɗi wannan mawaƙi yana yabo ne yana jinjina ma ɗaya daga cikin manya-manyan shehunai kuma waliyansu a inda yake rera baitin waka waƙan da yawa amma bari mu ɗauko mu karanta baitittuka guda hudu ka ji me yake faɗi yake cewa wa fil jinnati al-ulya lahu arba'una min maqamati anbiya'in min ghairi ribati yake cewa wa fil jannati al-khuldi wai a cikin aljannan nan na dawwama shi shek Ahmad Tijjani lahu arba'una min maqamatil anbiya wai yana da matsayi na annabawa arba'in kenan duk annabawan Allah da ka sani to ba su kai matsayin shi ba su suna da ɗaya bisa arba'in ne na darajar shi kuma gano wannan da kyau ku sai ce min gairi ribatin wannan ko tantama ma karkai ko shakka karkai ko mun gano wannan da kyau ko ko shakka karkai kuma da ita sai yake son ya nuna maka sai ce da ya ce an biya ita ce bitankir lil wazni ala nabiyina wa alaihim afdalus salatu wassalam jama'a mun gano wannan da kyau ko Allah shi kiyaye akwai yadda zamu zo da wannan wajen a sharhi shi a can gaba dan gani da muqamin nubuwa da irin yadda suka ɗauki matsayin annabawa a wajen su baiti na gaba yace ce yunada bihi fil hashri haza imamukum wa haza mumiddukum bi a'la min as-sati wai a ranar kiyama yunada bihi za a daga shi ana kira ana cewa haza imamukum wannan shine imamukum imaminku wa haza mumiddukum duk wani arziki da wani ɗaukaka da kuke samu to ta hannun wanda yake zuwa bi a'lal Sati shi kuma yana kan wata babbar kujera ya kame mun gano wannan da kyau ko a ranar kiyama yana kan kujera Allah na kallon shi da mala'iku suna haza imamukum duk annabawa ana kallon su su mala'ika jibrilu ne su annaba adamu su nuhu su ibrahim su musa su isa su manzan allah da su kowa da su mu da za a ce wai wannan ne imamin ko kuma duk wani alheri da ke zuwa muku wai daga hannun shi yake zuwa ba daga hannun allah wa fadluhu fa'ataqid alal kulli innahu hum kawakibu laylati bayti na yace wa fadluhu falalan shi wannan shehin fataki ka kudurce wannan falalan a zuciyanka alal kulli akan kowa kakka rage innahu ka shamsu duha shi kamar rana ne lokacin da ta bullo da hatsin nan wahun sauran mutanen duniya gaba ɗaya in ba shi ba Ka kawaki bulailatin yadda ka san yan taurari ne a cikin dare ma'ana wannan ranar ta fi sa ko ba ta fi su ba to haka yafi annabawa yafi manzanni yafi waliyai yafi shehunne yafi kowa sai ce fa ainihu ainul aini fafham isharati wa min faid bahrihi al-anabus tamaddati yake ce fa ainihu ai shi din to ainul aini shi din shine fafham isharati to ka fahimci isharata to anan ne malam mai sharhi sai ke cewa fa ainihu radiyallahu anhu shi din Allah ya ƙara mai yadda wa annabihi amin da mu da shi gaba ɗaya ya ce ainul aini shi ɗin shi ne waliza to da wannan maganar da ka ji ta a baitin waƙan nan ƙila ake cewa lauku fa an haƙiƙatin wali da za a zo a yi maka bayanin yadda wali yake dalla-dalla da to da an duka an ci gaba da bauta ma waliyi silahi an ausafin bashariya saboda shi waliyi bai da siffan ɗan adantaka gaba ɗaya wacce safuhu bi ausafin rububiyya saboda shi ya siffanta da siffan Allah ne jama'a mun gano wannan kenan yanzu shehunansu da yake faɗi ba siffan mutum suke da shi ba to yi wannan siffan Allah ne me bambancin waɗanda suka ce aliyu Allah ne me bambancin wancan kafirin da ya ce ga tsayin Allah har ma dutsen abu kubaisin har ya fi Allah maɗaukin sarki tsawo ya ce Allah ɗami bakwai ne da rabi wai tsawon shi jama kuna fahimtar wannan da kyau ku to duk wannan ƙaramin takadirin al'amuran da suke faɗi ina fata mun gano wannan da kyau wanda in ka matsa da bincike sai ka samu suna faɗan abubuwan da a kowane daƙiƙa ƙwaya ɗaya yana warware musulunci to amma matsalar cin da su ne suke da media a hannu su ne ke da shugabanni da sarakuna a hannu to ba yadda za a yi abin da suke a kai a ce ba daidai ba ne amma jama'a ga shi nan aldurratul kharida sharhi ne na al farida don Allah ka je Kano ko ka je cikin gari za ka samu in kuma ka je baka samu baka zo ma photocopy in kana da shi ka duba baka gani baka zo da nakan a nuna maka a cikin naka jama'a ko mun fahimci wannan wai da aka kawo baitin in baka gane ba shine suke sharhin kayansu da kayansu Kisa duk abin da ake faɗi a cikin littattafansu na taɓar gaza duk wani wanda a yau yake ƙoƙarin yin fosforima tambayin da za ka yi mai to wai duk malamai ji shehunni duk gausu gausu da suka gabata da suka ci karo da waɗannan maganganun suka bar su yanda suke kai ka fi su ilimi ne yanzu duk maganganun da ke cikin jawahir ma'ani ai in ya ya san su kuma ya gan su kuma ya karanta su ya yarda da su wannan ya sa bai gyara ba don haka ya yarda da su yanzu aka samu wani ɗan akuya daga cikin awaki ya miƙe ya ce ai yanzu ga abin da ake nufi sai a ce kai ne ka fi su sani ko ko su suka fi ka jama'a ko mun fahimci wannan da kyau ku ne ji bayan da aka kawo fa ainihu ainul aini fafham isharati to shine mai sharhi ke baya maka ishara yasa jama'a sai su kalli wani ce kai ma Allah ni ma Allah ita ma al su ma Allah kowa Allah kai ma Allah haka ba yake shine khallaje ce la ilaha illallah وما في الجبة إلا الله لا إله إلا الله ما في الجبة إلا الله لا إله إلا الله mun gano wannan da kyau ko ko yana la ilaha ma fil jubbat ba abin da ke cikin jiki rigan shi sai Allah wai shi din shi Allah ne shine sarki alkashiri bayan da aka yi sallan idi ya miƙe ce ni Allah madaukakin sarki bai hore man abin da zan laye da shi ba bana amma sai dai ga wani kafiri nan sai bugi ƙiyan shi ya kama shi danne shi sai yanka shi ina fatan mun gane wannan da kyau wannan shi ne abin layyan shi wanda ya yi jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko wajibi ne mutane su fahimci yadda al'amarin addinin musulunci yake kuma waɗannan mutane sun mugure na Allah subhanahu wa ta'ala za ka yi suna cewa aslamtu nafsi haisu aslama lil hawa wai shi yana biye masan zuciyar shi inda ta ja shi ya ce wa ma ana an hukumul habibi tanazi'u ya ce ni ba na ma son zuciya na jayayya fa ni ya tsauran inda ta rafi'u wata rana za a ganni na je ka'aba ina ibada dawafi sa'ai duk ba matsala wa inni ya tsauran inda ka'abat inda kanisati sajidu wani lokaci kuma za a ganni na tafi coci sabis fa in kuntu fi hukumin shari'ati asiya in ku masu bin shari'a kuna ganni mai laifi ne to fa inni ya fi hukumin ta tsa'i'u amma a wajen haƙiƙa tuni ni mai cikakken da'a ne ga Allah hukunci haƙiƙa shi mai da'a ne yau a gaishe a coci gobe shi a gaishe a masallaci duk ɗaya ne chris salam ya tabbata interfaith ya tabbata haka ne ko ba haka ne. sai ke cewa mal kalbu wal hinziru illa ilahuna wai da kare da alada wajen alloli ne su ma kun gano wannan da kyau ko duk ku kalli irin waɗannan abubuwan da suke bane haka za ka ce kafirci ne sai a ce an raba kan musulmi ayatin da kai ya rabu cin da wane ya ɗauko kafirci ya kawo gidan musulunci to ko ba su haɗuwa waje ɗaya waɗannan maganganun sai a zuwa ce eh lallai kafirci ne a kawo da su to sai a ci gaba da musulunci amma ba zai yiwu da waɗannan ƙazantar a ce wai da su ne za a ci gaba kuma kowa ya yi da waɗannan abubuwan kuma ga su fa a rubuce a cikin littafi mun gano wannan da kyau ko ga su a cikin littafi haka za suna cewa ar-rabbu abdu wal abdu rabbu laita ya laita shi'iri manil mukallaf wai Allah bawa ne bawa ma Allah ne mun yake to waye za a daura mu ni shari'a wai in Allah ya cije shi Allah ne ni ma zan cije ni ma Allah ne in Allah ya yi da shi bawa ne ni ma zan sassauto in yadda ni ma bawa ne in kana neman irin waɗannan bayanai ka je ka sami irin waɗannan littattafai da irin su fotohatil Makiya na ibnu arabi al attai at-tayi za ga maganganun banza masu yawa a cikinsu ina fatan mun gane wannan da kyau a nan kurkusa ka samu tabaqatul kubra na ash-sha'rani zaka ji maganganun tabar gaza a cikinsu. su ka samu tafsirin sawi za ka ji abin da ya faɗi a ƙarƙashin tasirin ayan nan da ke cikin sotar kafi da Allah ya ce wa ta kolan na da shayin inni fa'ilun zalika gada illa wannan illa ɗin wannan istisna'in ita ya makale a kanta yake cewa falhariji anil mazahibil arba'a zallun muzillun mutumin da ya fita daga mazhabobin nan guda hudu to ɓatacce ne kuma batarwa yake yi farubbama addahu zalika lil kufri wai fita daga mazhabobi wannan zai iya kai mutum zuwa ga kafirci kaji ya sa wai kin lakami ma ɗaya daga cikin mazhabobi yana daga cikin abin da ke fitar da mutum daga musulunci wannan bid'a ne ko mun gano wannan da kyau ko to ba wannan da yake kokarin karewa ba akwai abin da yake hari sai ce domin fa innal akhadha bi zawahir alkitabi was sunna min usulil kufri mutum ya alƙur'ani a ce maka ƙulhu wallahu ahad ka ce Allah ɗaya ne sawu ya ce wannan shi ne asalin kafirci ka karanta hadisin annabi misali a ce innamal a'malu binniyat dukkan ayyuka da niyya suke yadda da ƙudurcewa da wannan ya ce wannan shi ne asalin kafirci ku kalli yadda aka ba aka fatattaka Allah aka fatattaka alƙur'ani ba kyala annabi da alqur'ani da hadisan shi ba kana cikin sawi in naka ka duwa baka gani ba ka zo da nakan a nuna maka in baka da shi ka zo nan wajen sai mu maka photocopy ka je ka karanta ka gani ina fatan mun gano wannan da kyau maganganu marasa daɗi malam maganganu miyawu duk a ji wannan wancan da a sha'arani din da na gaya ma na ce je ka duba don Allah je ka duba a ciki ne fa yake bayanin wai wani mutum ya zo masallaci sai aka ce ya hudu ba ya jawabi ya yi kaza ya yi kaza shike ne su yawo kan mimbari wai yi ya ta yi ce a an Allah ila lakum illa iblis alaihi salatu wassalam wai iblis ne alaihi salatu wassalam mutanen masallaci musulmi ne sai suka ce kafara kazan arni sawi a sha'ara ne sai ce fasallar sai sai za ta ko yawa ka mutane a cikin masallaci suka gudu to ma ka ce za ta gobe za ka tsaya a rayu labiyar ha abdan aka ce ba wanda ya gangancin shigowa masallaci a ranar amma saboda karama sai shi a rani ya ce ƙauyuka arba'in suka zo suka ba da labarin cewa wannan shehi shi ya musulmancin juma'a a garinsu shi a rani ya ce gashi kuma muna kallon shi a garinmu yana tsaye kan mumbari ko sallan bai yi ba amma kuma saboda karama ya tafi ƙauyuka arba'in yi masu limanci kuma ga shi ana kuma fa shi ya ce a shahadu Allah ilaha lakum illa iblisa alaihi salatu wassalam waɗannan abubuwa jama'a ba daidai ba ne kalle yadda ake ɗauki mukamin risala da nubuwa aka yi fata-fata da su kalli yadda aka ɗauko alkitabu wa sunna aka yi raga-raga da su shi kan shi Allah subhanahu wa ta'ala kun ga yadda aka yi shi. waɗannan abubuwa ne ake ƙoƙarin a bayyana ma al'umman annabi illolin saboda su guje su shi yasa ba a siffanta Allah maɗaukin sarki da kowace irin siffa sai wacce siffanta shi, sannan in ka ji Allah da wata siffa sai ka ga wani na da shigen wannan siffan ko kuma misali sun hada suna ko karkace haka ta Allah take domin mala yace wa qala fallahu fi kitabihi mushabahatahu li khalqihi hakika Allah madaukin sarki ya kore wa kanshi kamanceceniya da halittan shi ha an darbil amsali mu. kuma Allah madaukin sarki ya tsawatar ya hana a rika buga mai misali faqala ta'ala Allah madaukin sarki ce laysa kamithlihi shay'un ba wani abu irin Allah in Allah ya ce yadullahi fawqa aydihim karka ce hannu irin naka ko hannu irin na wani saboda ai ba wani abu irin Allah tunda ba irin su bane to wannan tarayya ne wajen suna bai ta tarayya wajen ma'ana dan da idan ka da idan mota ba ɗaya bane da idan ka da idan ruwa ba ɗaya bane da bakin ka da bakin titi ba ɗaya bane ina ba ta mun gano wannan da kyau in ka kalli abubuwa da dama sai ka ga sunan ya so ɗaya amma tsakanin da Allah iri ne ne yanzu je ka ce a baka ƙwariya a 'yan azara sai a ƙirgo azara ɗari a baka je ka 'yan ƙore ka ce a baka ƙwariya ka ga abin da za a ɗauko a baka sai a ɗauko wani masaki haka sai a mi koma a cin gashi nan jama'a ko kun fahimci wannan da kyau ko wannan shine abin da yake na haƙiƙa abin da ake son mutane su fahimta kaga ƙwarya a can ba shine ƙwarya a nan ba kuma duk sunan menene ƙwarya ƙwarya Ƙara buga ga misali da za a ce wancan ta yi bari ka kalle ta sai ga shi matan aure ce tana da ƙaramin ciki su yi zubi ko mun fahimci wannan da kyau ko sai a ce ta yi bari sai aka ce wancan ma ta yi bari sai kai ga sai ga wata ƙaramin yarinya ne aka kasa mata tallan gyada ta zubar ita ma mai ta yi ina ba ta mun gane wannan da kyau da wannan barin da wancan barin iri ɗaya ne idan aka ce wance ta yi yaji ashe mai jego ne ta daka yajin da take barbaɗawa a cikin tuwo da cikin kunu da sauransu har ma sai ka ce a ɗan san maka sai aka ce matan wane ta yi yaji sai aka je aka same ta a gidansu don Allah da wannan yajin da wancan yajin iri ɗaya ne tarayya wajen suna bai lazumta tarayya wajen ma'ana ina fatan mun gane wannan da kyau in kai ta sai ga abubuwa don sun haɗa suna ba da za a yi zama ɗaya ba Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin mu malam ce Allah maɗaukin sarki ya ce, hal ta alamu na samiya shin ko kai ka san wani ko wasu waɗanda suka kama da Allah ai Allah bai da takwara Allah bai da sa'a wa qala Allah yace walam yakul lahu kufuwan ahad Allah Maɗaukin sarki bai da wani tamka wanda ya soye shi in Allah ko irin shi yace fala tadribu lillahi al-amsal kar ku sake ku rika bubbuga ma Allah madaukin sarki misalai mala yace faman shabbahu man shabbaha lahi bi sifati khalqihi duk mutumin da ya kamanta siffar Allah da siffar halittar shi lam yakun abidan lillahi fil haqiqa wannan ba Allah yake bauta ma ba kuma gano duk wanda ya kamanta Allah da kama irin na bayan shi to ba Allah yake bauta ma ba kenan yau in ka ce masu ce ma Isa da Uzaira Allah duk abin da suke ba Allah suke ba kai ne ba Allah suke bauta ma ba kai ne ne wanda wannan shine haƙiƙan yanda al'amarin yake amma ga ka samu wanda bai san karatu ba bai san addini ba sai ce wai duk Allah yake bauta ma ai duk Allah suke faɗi yau ai duk addinin waye san wanda yake kan daidai a wanda ya bi abin da annabi yake daidai to shine yi. wanda ya saba ba na annabi ko ne ne ba daidai ba sai ai mai wa'azi kai ka tashi yin wa'azin sai ka yi bil hikmati wal mau'izati al hasana kar ka zo kana yawo da kaulasan ka wurgiwa ne ka jekuwa ne ka hamɓaruwa ne jama'a in aka zo ana lissafin kafirai a cikin al'amuran waɗanda suka yi da waɗannan abubuwan kafirai a cikinsu ba su da yawa don yau idan ka je ka samu wani aka ce ka yadda salatul ta fa alqur'ani zai ce bai yadda ba ce waye zai ce ta fi qur'ani wani mahaukaci zai faɗi wannan kuma yana karanta ta iyan da kai bayan da za ka kafirta shi ba kafiri bane ina fatan mun gano wannan da kyau sai dai ka ce musulmi ne mai sabo kuna fahimtar wannan da kyau ku ba ka kafarta mutum daga mujarradin ya faɗa abu sai in ka gaya mai illan abin kuma ya sani da ilimi ba kan jahilci ba ya doge akan wannan shine za a kafarta shi to ko waɗanda suke akan wannan ba su da yawa cikin al'umma to idan aka yi irin wannan bayanin aka ce kaza kafirci ne to sai su ɗaga hannu su sa aka su kwada ihu su yi salati su sanar ta ce yanzu jama'a duk an haɗa an kafarta mu kai ma sai ka sa hannu kai salati ka sanar Ya ce ba ku aka kafarta ba shi ne aka kafarta jama'a ku ji abin da ya ce mutum zai ce yana nabawa sai a ce ya zama kafiri zai ce la ilaha illallah jama'a na yi salati an kafarta sai a sha ba salati ka faɗi ba faɗi na ɗazu kafin salatin ba zai je gaya musu ba jama'a ko kun gane wannan da kyau ku Allah ya tsare mana imaninmu <clears throat> malai ce wa inna ma ya abudu wasanan mai siffanta Allah madaukin sarki da siffan halittun Allah to wannan ba Allah yake bauta ma ba gunki yake bauta ma sawwarahu lahu khayaluhu wa nahtahu lahu fikrahu wanda tunanin zuci shi ya sawwara mai shi sai aka waye gari wannan tunani sai ya sassaka mai Allah da tunani ya siffanta Allah tunanin sai sassaƙa mai wani gunki a gaban shi sai yana bauta ma gunkin da sunan Allah malai ce fa huwa min ubadil awsan wanda yana daga cikin masu bautan gunki la min ubadir rahman wannan bai daga cikin masu bautan Allah mai rahama qala al-allamah ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala babban malami ibn al-qayyim Allah madaukin sarki ya ji kanshi ya ce لسنا نشبه وصفه بصفاتنا إن المشبه عابد الأوثان كلا ولا نخيله من أوصافه إن المؤطل عابد البهتان haka ibn al-qayyim ya fadi a cikin nuniya ce yake cewa lasna nushabbiha mu ba za mu kamanta Allah madaukakin sarki ba wasbahu da siffofin shi bi sifatina da siffan mu mu ba za mu siffanta Allah da wannan ba innal mushabbiha yace kaga mai kamanta Allah da halittun shi abidul awsani wannan masu bautan gunki ko kun gane yace kalla a wala nuhiluhu min sifatihi min awsabihi ba ba kauda ma Allah siffofin da yace yana da su in yace hannu mu ce karbi innal mu'attila abidul buhutani shi ko mai kore ma Allah siffofin shi to mai bautan ƙarya ke ya ce na bauta ma Allah mai siffa kaza kuma ya ce Allah bai da siffa me yake bauta ma kenan yana bauta ma buhutan ƙarya ke mala yace wa man shabbaha sifatillahi bi sifati khalqihi mutumin da duk ya siffanta Allah da siffan halitta dan irin shi fa huwa mushabbihun lin nasara wannan yayi koyi da kiristoci alladina ya'buduna al-masiha waɗanda ke bauta ma Isa almasihu ibnu maryam alaihi salam kuma gano wannan da kyau ko ba Allah ke bauta ma Isa ranar kiyama Allah zai tambaye Isa a anta qulta lin wa ummi ilahaini min dunillah yanzu kai ne kace a dauke ka kai da mahaifiyarka abun bauta a jingina Allah sai annabi isa ya ce subhanak tsarki ya tabbata gare ka ya Allah ma menene ma kuni ne an akula ma bi haq Ya ce bai dace da ni in faɗa abin da bai cancance ni ba in kuntu qultuhu faqad alimta Allah wannan magana in na faɗi ka sani alamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsi domin kai ka san abin da ke rena ban san naka ba kaga nafsu nafsu iri ɗaya ta'alau ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi sai ce innaka anta allamul ghuyub kai Allah kai ne masanin abin da ke boye ma qultu lahum illa ma amartani bihi ni ban ce da su komai ba face sai abin da ka umarce ni da shi me shine ali abudullaha rabbi wa rabbukum ku bauta ma Allah ubangiji na kuma ubangijin wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim sanda nake raye a cikin su ina shaidan haka aka yi ni da su falan ma tawaffaita ni so sanda ka dauke ni ya Allah kunta antar raqiba alaihim kai kuma kai ne ka koma sa ido a kansu daga lokacin ni ban sabon da suka yi ba in azibuhum fa innahum ibadi Allah an ka azabtar da su bayan ka ne kuma kyale su kuma to sabata mun gano wannan da kyau aka annabi Isa zai faɗi Allah maraukin sarki ya kiyaye kenan waɗanda ke cewa a zuwa ya interface a yi waye waye wannan shirme da ake ta farfada ake ta waye din ka ɗauko waɗannan abun to kuma ya za a fassara su mu ba cewa muka yi kar a zauna a tattauna ba za a zauna a tattauna ku kawo mu kawo mu fahimtar da ku kuskuren da kuke ku fahimci shirin da muke a kan shi ya halatta ya wannan amma a ce wai a zuwa cakuɗa a daidaita a tafi tare waye waye waye ayaya bayan Allah ya ce a kira ku ka ce ya ahalal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah haka Allah ya ce a ce musu wa wani sai ya ce a zo duk abun da ne bayan Allah na cewa inna dina inda Allah islam bayan ina cewa na karka far allazina qalu inna Allah salisu salasa haba jama'a wai mutane da sunan addini saboda a samu abin da za a yi cifane su ci amanan Allah ci amanan annabi ci amanan amanan da annabi ya bari ci amanan al'ummar musulmi ci amanan hatta su kansu kafirai ci amanan sarakuna ci amanan gwamnatoci don abin da za su samu su ci su sha su sutura su biya kudin haya ko su muhalli ko su abin hawa kan wannan ya sa mutane suke cin amanan al'umma jama'a wannan kaɗai ya isa taɓarɓarar da tattalin arzikin ƙasar nan duk yanda aka yi aka komo a gyara al'amari ba zai yi ba saboda mutane sun zo da anna haka Allah ce zaharar al-fasadu bil barri wal bahri bima kasabat aydin nas banna ya faru teku da tudu saboda abubuwan da mutane suka aikata sai ce li yuziqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un zai ɗanɗana masu wani ɓangare ne na abin da suka aikata tsammanin ko sa dawo kan gaskiya jama'a kuna gane waɗannan ayoyi haka Allah ce awala ya rauna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratayn ko mutane ba sa gani duk shekara sai wani bala'i ya taso ɗaya nan ɗaya can nan can nan can sun malaya tubu na walawun ya zakaru wai mutane ba za su ba su tuna su gane sun yi ɓanna su bane ba haka yace wa zaraballahu matsalan karyatan kanat aminatan mutuma'inna Allah ya buga wata misalin wata alƙarya na tsatsiya hankalinta kwance tana zaune lafiya sulun mubi. ya ti ha rizku ha ragadan min kulli makani arziki na zuwa mata ko ta ko ina fa kafarar bi an umilla sai ta kafirce ma ni'imomin da Allah ya mata Allah ya ce fa azaqa Allahu libasal ju'i sai Allah ya ɗanɗana mata taguwa irin ta yunwa wal khawfi da tsoro bima kanu yasna'un sakamakon mugun aikin su to lokacin da malamai suka kai irin wannan matsayi na cin amanan sakon da ke cikin alkur'ani na cin amanan amanar da annabi ya bar masu na yaudaran al'umma to sai Allah madaukakin sarki ya fidda wasu irin karkatattun shugabanni shagidaddu bauɗaɗɗu shi ne ce wa'iza a radna an nuhlika karyatan amarna butura fiha fa fasako fiha fa haqqa alaiha alqawl fa dammarnaha tadmira in Allah ya nufin zai ɗaiɗe ta wata alƙarya to sai ya sa shugabanninta zama lalatattu su taɓanna da shi da dukiyar ƙasa kawai za a yi fati a kashe biliyan sha ina fata mun gano wannan da kyau a ci a sha na 'yan kwanuka a sanda mutane ke cikin halin yunwa ba tsaro ba magunguna a asibitoci ba ba ba din ba sa lissafuwa a ƙasar nan amma a wannan lokacin ne kawai za a je almubazzaranci da tun kun gano wannan da kyau jama'a Allah dai shi kiyaye kai talaka sai dai kai ta addu'a Allah ya kiyaye a gidan rediyo za a iya gaya ma da mujallu da wane ne ai an ce ba a yadda ba ai an rage ai an yi kaza jakan a hannunka take ballantana ka sa abin da aka ɗiba jama'a ina fatan kun gane wannan da kyau jakan na fa ba hannun ga take ba tana hannun su ne isu isu duk wanda ya ce bai zama sai a je a yi ha babba ha ƙarami ko wani a ɗan diba mai ina fatan mun gane wannan da kyau in ya zuba a juyin shi kenan zai fito shi kenan za mu gamsar da talakawa su ma malamai a ɗan ɗiba musu wani a bashi kuɗi wani a bashi mota wani a kai shi hajji wani a kai shi umara wani a gina mai gida wani a kai shi asibiti a dubai ko a misra kwasan shi ya karkace a miƙan mai da shi wani a ba shi lamban yabo ta ƙasa wani ai kaza dai haka za a rarraba musu ina fata mun gano wannan da kyau sai kowa ya shuru shi ma ya ci guba sai an jira na kiyama yawma tubulus yawma tubulus sara'ir ranar fallasa shi kenan sai kuma mutane su ga halin su ya su Allah shi yi. mala yace ce wa ya ƙunin allah ibn ƙayyim rahimahullahu ta'ala har ila yau ibn al-qayyim bai tsaya a nan ba sai dai ya ƙara cewa man massala Allah al-azim bi khalqihi fa huwa an-nasib li mushrikin nasrani aw aqala ar-rahman min awsafihi fa huwa al-kafur wa laysa za imani inji bayani dalla dalla mala wa amma karatun nazbi amma tafsiri amma kaza waɗannan duk almajirai ibnu taymiya ne ba billahi allazi la ilaha illa huwa ibnu al min littafin zadul mi'at kun ga littafin shi nan wai tara wai wannan fa ya je aikin haji ya kama hanya zai je aikin haji a kafa bai da kuɗi babban malami kamar wannan dan littafin shi an fara lissafa wanda ya rubuta sun gudu. dubu ko mun fahimci wannan da kyau ibn al-qayyim shine wani ya rage mai hanya kan jaki ko rakumi ya je da wani sai ga yayi umara ga sauran lokaci kafin wata aikin haji shigo shine ya zauna ya ce bari ba sunna annabi hidima zadul mi'a wai guzurin lahira fi hadi khairul ibad a bisa hasken shiriyar mafi alkhairin bayan Allah shine manzon Allah shine rubuta mujalladi tara da a lokacin shi ne ba da fatawa da fatawan da annabi ya bayar cewa wanda ya saki matan shi saki uku a kalma ɗaya za a maida mai da matan shi saki ɗaya ne abin da ke faruwa a zamanin annabi kenan hadisi na nan cikin muslim yace kana talaqu ala ahad rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama a zamanin annabi saki wanda ya saki uku a kalma ɗaya ana mai da shi wahida sai umar yace kaza kaza wannan kuskure ne umar ya yi sai wasu malamai su to a yanzu ya za a ce umar ya kuskure to shi kenan da umar da annabi waye kuskure yanzu ku tambaye shi ya ba da ansa annabi da ya ce in an yi uku a kalma ɗaya nawa ne umar ya ce in an yi uku a kalma ɗaya ya zama uku kuma umar daga baya a ranar ya soke fatawan malam mutanen nan ba su karatu ba karantar littafin ighasatul lahfan na shi ibn al-qayyim din ne ina fatan mun gano wannan da kyau littafin igasul lafan tana nan a nan haka suka rika daura ibn al-qayyim akan jaki dan ranar kasuwan gari ana yawo da shi ana dukan shi wannan ɗalibin ibn taymiya ne wanda ibn taymiya shi ya wannan sharhin majmu'ul fatawal kubra inda aka je bida sa dan taimiya shine ibn taymiya dan taymiya malamin duniya gaba ɗaya malam kuna fahimtar wannan da kyau ku ɗaliban shi ne su ne ibn kathir mai tafsir ibn kathir ɗalibin shi al-imam al-hafiz az-zahabi siyar alamin nubala ɗalibin shi ya ba ko wanda aka ba kofiya ba baka aiki ba ɗalibin mutum ya iya rubuta wannan to wannan ɗalibin ibn taymiya ne shi yake fada cikin nuni ya tubun qayyim wanda ya sanya mashi da alkafiyatu shafiya shari allama ahmad isa as-sakari juz'i na biyu shafi na ɗari da sha biyu a nan wannan baikin yake ibn al ya ce, man massala allah al-azima bi khalqihi duk wanda ya kamanta Allah ya musalta Allah da bayin Allah yace fa huwa nasibul mushrikin nasrani wannan yana da kaso ga waɗannan mushrikan kiristoci don suwa mushrikai ne suna kamanta Allah dawa da mutum ina fatan mun gano wannan da kyau ka taba ganin dan biri ka ce mutum ya haife shi don Allah ka taba Ka ga dan biri ya fito a gidan sai ka tambaye wani ka ce da Allah ina kan nan naka ce wallahi mamai shi ne ta san da ta za ta za ta haihu sai ta haihu biri ka taba ganin haka ka taba ganin akuya in ta za ta haihu ta haifi kare ka taba ganin kare ta haifo biri ka taba ganin kaza ta yafi ta kin ungulu tun da kake tsakaninka da Allah kaza ta yi kwai kwanta ne da ta yi inda kyan ishe sai ya zama agwagwa ka taba gani ko kaza ta yi kwai inda ta shi kyan sai ta kyan ishe zabo ko mafarwa ka taba gani jama'a kuna Allah baya wannan abun ba ko a ce jaki da ya tashi haihuwa sai ya haifi mutum so da shi ke da babban ciki ka taba gani to sun ce isa ɗan Allah ne nufin su in isa ya zama ɗan Allah kenan yadda kaga isa ka Allah yake kenan haka ne ko ba ga bani wannan mugun sa sai kira da mushrikin nasara aw aqala ar-rahman min awsafihi ko kuma mutumin da ya kauda ma Allah siffofin shi fa huwa al ba da yace wannan kafiri ne walaysa za imani wannan bai da imani gaba daya gaba ɗaya ne da imani mare ce ƙala nu'aym muna hamad shaykh bukhari rahimahumullah malam nu'aym dan hamad malamin al-imam al-bukhari ne Allah madaukin sarki ya ji kansu ya ce man shabbaha Allah bi khalqihi faqad kafara duk mutumin da ya kamanta Allah madaukin sarki da bayin shi to wannan mutum ya zama kafiri ko mun fahimci wani yanzu a ce kaga sun zo suna ta kafarta mutane awa ba mu ne faro ba malamin bukhari ya fara cewa duk mutumin da ya kamanta Allah da bayan shi ya zama kafir wanda ya sa cewa ku ne kuke kafarta mutane sai kai dariya ka ce ikon Allah kai ashe ka bai kai ahalari ba ga mai ahalari yana cewa wa man salla bi ghairi wudu'in amidan fa huwa kafir akwai ko babu ashe karatunka ne bai kai ba Allah ya sauwaka malai ce wa man nafa ma wasafa bihi nafsa duk mutumin da ya kore ma Allah abinda shi Allah ya kamanta kanshi da shi aw wasafahu bihi rasuluhu ko kuma ya musun siffan da annabi ya siffanta Allah da wannan siffa malai ce faqada kafara hakika wannan mutum ya zama kafiri jama'a kuna gane wannan da kyau ko وليس فيما وصف ma به نفسه bihi باب yace babu cikin abin da Allah ya siffanta kanshi da shi aw wasafahu bihi rasuluhu ko kuma annabi ya kamanta Allah da shi a ce wai sun yi kama ko suna kamanta Allah da wasu bayi ko wasu halittun shi babu wannan a kusa ko a nesa jama'a mun gano wannan da kyau ko in aka ce Allah na zuwa kaka ce ni'imar Allah za ta zo wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa ubangijinka zai zo tare da mala'iku suna cikin sahu sahu to ya zuwan Allah yake ne ga mana bayani ce zo domin ya dace shin yanda mutum yake tashi daga wani waje je wani waje haka Allah ne zo a da yana son mu gane wannan da ya gaya mana kawai ya gaya mana haka haka annabi ya bayyana masu abai suka yi jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko in ka yadda da irin waɗannan bayanai aka sai ka zama mumi wannan fa ana ta kokarin tattare maka ne kakkai kaza yi kaza kakkai kaza yi kaza ga haƙƙin Allah kanka ga kaza ga kaza ga kaza to duk in ka tsara wannan to shine in ka mutu ranar kiyama sai ganka a janna ina ba ta buga gano wannan da kyau kana yin sakaci da wannan kaje na yara sai ganka a wuta ai tawallahi tallahi a ce ina sai ka shiga Allah shi ke yi. to bayan wannan sai malai ce saniyan na biyu wa amman mu'attila amma su mu'attila bayan mun ji mushabbiha ko to mu'attila fa hum alladhina nafaw anillahi ma wasafa bihi nafsa su ne waɗanda su ba kamanta Allah suke da bayan shi su kokari suke yi ma su kore ma Allah madaukin sarki abin nan da ya siffanta kan shi da shi ko mun gano wannan da kyau ko Allah ya ce yana da kaza sai ce kai Allah baka da shi kaji su karambalin su su ne mu'attila masu kore ma Allah siffofin shi gaba daya to su ma su ne malam zai mana magana a kansu yake cewa awwa safa awwa safahu bihi rasuluhu ko ko manzon Allah ya siffanta Allah da waɗannan siffofi min sifatil kamal ne siffofin cika za'imina anna isbataha suna riya shawai muddin suka tabbatar da waɗannan siffofi ga Allah wannan tabbatarwa ya tadi tashbiha to yana hukunta cewa kai ma kenan ka siffanta Allah da bayan shi wa tajsim kuma ka da cewa Allah yana da jiki fa huwa ala tarafai naqidin ma'al mushabbiha sai ce to ka zama cikin ɓangarori masu warware juna da mushabbiha kana neman ga kamanta Allah sai ce to Allah ne da siffa sun kasa fahimta Allah ya ce laysa ka mislihi shay'un kenan yayi masu raddi yayi ma mushabbiha raddi ma kamanta shi da bayan shi sai ce wa huwa samiul basir shi mai ji ne mai gani yayi ma mu'attila raddi masu kore mai su kofin shi kenan me zaka bi ka tsira shi abin da annabi da sabe suka bi suka tsira shi ne Allah ya ce yana da kaza a eh, mun yarda ya abin yake ba mu taba ganin shi ba ballanta za mu ce gashi to ku ce bai da shi fa sai mu ce wane mu ina ba ta mun gano wannan da ke wane mu a ba mu isa ba kuna fahimtar wannan da ke jama'a Allah ya shiryar da mu mala ya ce wa mazhabu ta'til kun ga wannan mazabi na tasiri ma'khudun min talamizatil yahudi an samo shi ne shi ma daga almajiran yahudawa wal mushrikin da mushrikai dhullal sabi'in da batattun sabi'awa ina fatan mun gane wannan da kyau to malam zai fara bayani dangane da waɗannan batattu sai ga lokaci ya ƙure mana za mu saurara a nan in Allah madaukin sarki ya raya mu karatun da zai biyo bayan wannan sai mu zo sai mu tashi daga inda mu kwana wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum